bari in gaya maka labarin wannan gasilul mala'ika handalatu bin abi amir wannan sahabi shine kadai ana ce da shi gasilul mala'ika saurayi ne ya yi auren fari ran da ya shiga daki da matarsa saduwarsa da iyalinsa ta farko sai ya ji mai shelan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a zo a fita jihadi hanzala yana gani ya tsaya ya wanka ma zai bata lokaci ya fitar janabarsa ya jauki makaminsa ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya je filin jihadi aka kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tambaya me hanzala ya yi don na ga mala'iku suke masa wanka aka tambayi matarsa me ya faru ta ce ai da janabansa ya fita shine al-ghasilul mala'ika huwa al-wahid tarikh shi kadai ne a tarihin musulunci in kaji wannan sunan hanzalatu bin abi amir radiyallahu an wa irin wa'annan samari sun taimakawa addini da irin abin da Allah ya ba su to amma yau mu duba samarin mu me yasa ba a rikon addini an zo mana ta hanyoyi da yawa ga mu namu sakacin a gida ga makiya addinin mu da kasar mu sun kawo mana kwayoyi sun kawo mana wasanni iri iri sunuka ne a kwallon kafan ne a sauran abubuwan ne ababen maye iri iri da aka kawo mana ne da kuma luwaɗi da aka kawo ba wata barna da ba a shigar da samarin mu ciki ba illa man rahimallah sai wanda Allah ya ji kansa saboda haka dole samari a tuna cewa yadda kake ganin manya suke ayyuka iyayenka sun ɗauki ɗawainiyanka shugabanni suke wannan kulawa sun ɗauka ne a lokacin da suka kiyaye matsayinsu suka kiyaye addininsu da mutuncinsu amma da wuya a ce iyayenmu in su mashaya ne 'yan kwaya ne da wuya a ce sun haifi a irinmu ko kuwa to idan mu ma muka zama 'yan kwayan da wuya mu samu 'ya'yan da za su gaje mu a cikin aikin addinin Allah